الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kawo mu wannan lokaci mai albarka a wannan rana ta litinin wacce ta dace da bakwai da watan muharram hijira ta dubu da da hudu 1440 wanda kuma hakan ya daidai da sha bakwai ga watan tara mai nadiya ta dubu biyu. da goma sha takwas muna fata allah ta baraka wa ta'ala ya sanya albarka a wannan majalisi na da ci gaba da karatunmu a littafin risala <clears throat> littafin al'imam ibn abin zaidin al-qayrawani rahimahullahu ta'ala har yanzu muna cikin muƙaddimar wannan littafi shafi na 22 inda za mu ga wani unwani daga can sama fa'atu wani amri wa ahalil ilm wa fa'atu li a'immatil muslimina min wulati umurihim wa ulama'ihim واتباع الصلف الصالح واقتفاء أثرهم الإمام ابن أبي زيد يناتشوا aƙidar ahalus sunnati wal jama'ati ita ce yin biyayya ga shugabannin musulmi min wulati umurihim waɗanda suke jibintar al'amuransu shugabanni kenan masu mulki wa ulama'ihim da kuma malamansu to yin ɗa'a a gare su wajibi ne kuma wannan ita ce matsayar dukkan wani musulmi wanda yake riko da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ayoyi da dama daga alkur'ani da suke umarni da yin haka eh, Allah Ta baraka wa ta'ala ya umarce mu da yin biyayya ga ma'abota al'amura waɗanda suke jagorancin al'umma waɗanda suke bayyana wa mutane hukunce-hukuncen allah tabaraka wa ta'ala da sauran dokoki waɗanda allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta shugabanci a musulunci yana tabbata ta hanyoyi kamar guda hudu kamar yadda malamai suka yi bayani hanya ta farko idan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi wasiya da wannan hanya ce da shugabanci yake tabbata da ita to amma dalilai na shari'a sun tabbatar da cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai yi wasicin shugabanci ga kowa ba amma ayyukansa kafin ya rasu sun nuna cewa lallai abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fifita a matsayin shugaba domin lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cikin rashin lafiyarsa jinyarsa ta ƙarshe ya wakilta abubakar domin ya yi sallah tare da shi manzala sallama yana zaune abubakar kuma yana tsaye yana sallah da manzan allah sallallahu alaihi wasallam mutane kuma suna koyi da shi abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala an hanya ta biyu idan shugaba ya yi wasici ga wani to shi ma wannan ana yin ɗa'a gare shi kuma a biyayya kamar yadda abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu eh, ya yi wasiya da a zaɓi shugaba bayan rasuwarsa har ma ya kafa kwamiti na shura na mutum shida domin su yi aikin tantancewa ne ya dace ya zamo shugaba eh, bayansa to suka yi ittifaki kan sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an to sannan hanya ta hudu ko ta uku malamai suka ce idan wani wanda ya cancanta kuma ya karbi mulkin da ƙarfi kamar yadda ake juyin mulki na sojoji a shekarun baya to suka ce matukar dai ya cancanta duk da cewa da ƙarfi ya karɓa idan ya cancanta sai a haƙura a yi masa biyayya a yi masa ɗa'a domin fitowa a yi masa jayayya to yana iya kaiwa ga fitintunu masu yawa ana iya zubar da jini ana iya hallaka rayuka wannan kuma barna ce babba ba a san iya inda za ta tsaya ba to saboda haka matukar yana kan dokokin allah bai saba wa shari'ar allah ba to sai a yi masa biyayya a yi masa da'a domin kiyaye jinin mutane daga cikin maganganun malamai akan wannan alhafiz Uh, ibnu hajar al uh, uh, a cikin fitahul bari yana cewa wa amma law taghallaba 'abdun bi tariq ash-shawkati fa inna ta'atahu tajibu ikhmadan lil fitnati malam ya amuru bi ma'asiya ko da bawa ne idan ya hau mulkin ta hanyar rinjayen da yake da shi ta ƙarfinsa. ibnu hajar ya ce yin biyayya a gare shi ta zama wajibi saboda kashe fitina matukar dai bai yi umarni da sabon allah ta baraka wa ta'ala ba to a takaice dai <clears throat> aƙidar ahalus sunnati wal jama'ati ita ce yin biyayya ga shugabanni matukar ba su umarni da sabon allah ba wacce ku salafi salih kuma ƙidar ahalus sunna ita ce yin biyayya ga magabata Eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da sauran malamai da suka biyo bayansu su ne as-salaf to yin biyayya gare su waktifa'u atharihim da kuma bin tafarkinsu to wannan duka aƙida ce ta ahli sunnati wal jama'a mu kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ayyukansa mu kwaikwayi sahabbansa mu yi koyi da manya-manyan malamai da suka biyo bayansu to wannan babban nasara ce kuma ita ce riba kuma a nan tsira yake idan har muka yi watsi da abin da magabata suke kai to babu shakka za mu kauce kuma za mu zame za mu fada wata irin halakar da ba mu san abin da zai tsamo mu daga cikinta ba abin da zai tsamo mu din shine bin tafarkin magabata wannan shine zai tabbatar da mu akan kyakkyawar hanya ah, wacce za ta kai mu zuwa ga samun rahamar Allah Ta tabaraka wa ta'ala wal faru lahum kuma aqidar ahlus sunnati wal jama'a ita ce a dinga yin addu'a ta neman gafara ga su shugabanni ana roƙa musu allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu kurakuransu kuma a roƙa musu allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora su akan daidai a shugabancinsu da suke yi da ayyukansu da suke gudanarwa na yau da kullum domin maslahar al'umma wannan ita ce aƙidar ahalus sunna ah, idan ka ga wani yana zagin shugabanni yana musu addu'a ta sharri to wannan alama ce ta 'yan bidi'a yan bidi'a su ne suke zagin shugabanni suke la'antarsu da sauran abubuwa marasa kyau abinda ake fata kai kai musu addu'a idan ma suna kan kuskure kai fatan allah tabaraka wata ta'ala ya gyara su kai fatan allah subhanahu wa ta'ala ya dora su akan daidai wannan salo ko kuma wannan umarni na yin addu'a ga shugabanni malamai sun sha bayani a kansa cewa idan kuka yi musu addu'a ta alkhairi to ana fatan wannan addu'ar maslaha ta ta komo gare ku domin idan suka gyaru suka zamo akan daidai to al'umma ce gaba ɗaya za ta amfana da gyaruwarsu idan kuma aka yi musu addu'a ta sharri da hallaka da lalacewa to muninta kuma yana iya komowa ga al'umma to saboda haka dai 'yan bidi'a su ne suke da aƙidar zagin shugabanni da kuma la'antarsu amma a sunnati an umarce su da yin addu'a a gare su da kuma roƙa musu allah tabaraka wa ta'ala dacewa a kan abin da suke yi sau da yawa waɗansu ko da kurakurai suka gani a wajen wani shugaba to ba sa bin hanyar da ta dace wajen yi masa nasiha ba nasiha ba ce ka fito fili ka kurmata wa duniya cewa a nan shugaba ya yi kuskure ba haka ya kamata ya yi ba da sauran irin soke-soke da zarge-zarge irin waɗanda muke ji a kafofin watsa labarai daban-daban ba wanda baya yin kuskure a rayuwarsa domin kowane ɗan adam mai kuskure ne ah, sai annabawan allah tabaraka wa ta'ala da manzanni su ne allah ta'ala ya tsare su don kada sai kuskure cikin abin da suke isarwa na saƙon Allah amma duk wanda ba su ba to yana iya yin kuskure to don haka idan an samu irin waɗannan kurakurai daga wajen waɗansu shugabanni a kowane irin mataki na rayuwa to ana buƙatar a yi nasiha ta hanyar da ta kamata ta hanyar da ta dace da na ce a kowane mataki na rayuwa ina nufin wato hatta shugabanni da muke da su a unguwanninmu a guraren ayyukanmu a gidajenmu to duka idan za mu yi nasiha mu yi nasiha ta hanyar da ta kamata ko da a tsakanin ma'aikatanka ne idan wani abu ya faru to ana buƙatar a yi wa shugaba nasiha ta hanyar da ya kamata ta hanyar sirri ba tare da an fito an yayata ba domin yayatawa cikin jama'a wani nau'i ne na kunyatarwa wani nau'i ne na tozartarwa saboda haka mu fahimci matsayar addinin musulunci akan irin wannan akwai wani salo da aka fito da shi a ƙasar nan na open letter da ake rubutawa sai a rubuta wasiƙa wai buɗaɗɗiya ga shugaba kowa da kowa ya gani ya karanta ta wannan kuskure ne ba daidai ba ne <clears throat> idan har gyara ake nema ka je ka samu shugaban kai da shi ka gabatar masa da irin shawarwarinka ka gabatar masa da irin nasiharka ah, la'alla zai fahimce ka kuma zai gane inda kurakuransa yake kuma zai gane lallai gyaran da ka kawo gyara ne wanda yake mai ma'ana sai a yi aiki da shi don a tabbatar da cewa an samu maslaha kuma in kai hakan ba sai ka fito ka yayata wa duniya cewa ai ka zauna da shugaba ka ba shi shawarwari akan kurakuran da yake aikatawa ba waɗansu da yawa gani suke burgewa ce su fito su zagi shugabanni su cancake su a kafafen watsa labarai to gani suke sun yi wata gwaninta ko sun yi wani ko sun yi wata jarutaka to wannan salo ne wanda yake na 'yan bidi'a a haɗu sunatu wal jama'a suna yin ɗa'a kuma suna yin biyayya idan nasiha ce suna gabatar da ita ta hanyar da ta dace ba tare da an tozarta shugaba ko kuma an raina shi ba watar kulmira'i wal jadli fiddi kuma aƙidar ahalus sunnati wal jama'a ita ce wato barin jayayya ah, a cikin al'amuran addini wato almira'i ah, ah, kai jayayya ko kuma ka nuna ka isa ko ka nuna kana da ilimi ka kai wani irin matsayi wanda za ka iya tattaunawa da kowa wato ka fito da wani abin da yake da alaƙa da riya ta fuskar iliminka ka yi jayayya a cikin al'amuran addini ba don gaskiya ta bayyana ba a'a sai dai don ka tozarta wanda kake jayayyar da shi ko kuma don mutane su fahimci cewa ai babu mai ilimi kamar ka da wannan kuskure ne ba a ce ta musulmin kirki ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce udu ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izati al hasana bil billati hiya ahsan kai kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da hikima da kuma kalmomi na wa'azi masu kyau idan ta kama a yi jayayya a tattauna akan wani al'amari da ake musu a kansa to a yi wannan tattaunawar ta hanya mai kyau ta uslubi wanda ya dace ta yadda za a fahimci juna amma manufar ta zamo ita ce bari na kurawa ne to wannan aƙida ce ta 'yan bidi'a fanɗararru. amma a halin sunnati wal jama'ati ba sa yin jayayya da wani don su ƙure shi ko don su tozarta shi ko don su nuna su ne kan gaba wajen ilimi al'imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala an ruwaito daga gare shi yana cewa ban taɓa tattaunawa da wani akan wata matsala da aka yi saɓani a kanta ba face na yi fatan gaskiyar al'amarin ta fito daga wajensa <clears throat> ba ne a ce shi ya yi nasara ba ba ne a ce shi ya kurawa na ba a'a kawai dai tattauna wannan da ake don a fahimci ina gaskiya take akan wannan matsala to shine abin nema shine abin bukata saboda haka shi fatansa gaskiyar ta fito ma daga wajen abokin tattaunawarsa to kaga wannan ita ce matsayar dukkan wani musulmi na gari mai bin sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda a yanzu za ka ga suna zuwa su tattaro waɗansu matsaloli na saɓani kuma su nemi wato tattaunawa a kanta ba don komai ba sai don su nuna kamar babu kamar su wajen ilimi ko bincike ko kuma wani abin da ya kama da haka manufarsa kawai ya yi jayayya kuma a ce ya kore abokin jayayyarsa allah Ta baraka wa ta'ala ya fahimtar da mu to wannan nau'i ne na riya saboda haka bai dace ga musulmin kirki ba ka karanta matsala ka fahimce ta don ka karu kuma waɗansu masu karu idan ta kama a tattauna ka fito da irin hujjojinka gwargwadon abin da kake fahimtar shi ne daidai kuma duk lokacin da gaskiya ta bayyana ko da ba a wajenka ba ne to sai ka sallama ka karɓa ka yadda tun da dama abin da ake nema kenan to tun da an samu sai a yadda da shi watarku kullama ahdathahu muhdithu kuma aqidar ahlus sunnati wal jama'ati ita ce a bar dukkan abin da masu kagowa suka kago wato abin da ake nufi a nan dukkan abin da ba addini ba idan wani ya aikata shi da sunan addini to ba a karɓar wannan kagen nasa sai a nusar da shi cewa wannan abin da ya kawo ba shi da asali a addini saboda haka sai a yi watsi da shi idan ya yadda ya karɓi nasiha ya dawo daga kan fa falillahi hamd idan kuma ya tsaya a akan sa, to ku dai ba za ku ɗauki wannan bidi'a da ya zo da ita ba tunda ba ta da asali a cikin addini ah, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin ummuna Aisha radiyallahu ta'ala anha yana cewa man a fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa duk wanda ya fari wani abu a cikin wannan addini namu na musulunci alhali allah bai shar'anta wannan abin ba to wannan abin da ya zo da shi an mayar masa ba a karba ba a yadda da shi ba addini ba ne al'amarin bidi'a yana ƙara ƙarfi kuma yana ƙara wato girma al'amarin ya kai ga waɗansu ma daga cikinsu kana iya cewa ah, sun ma bar addinin musulunci idan ka kalli irin bidiyo da suka shigo da shi muna fata allah ta tabaraka wa ta'ala ya tsare mu duk wanda yake lura da al'amuran da suke faruwa na yau da kullum lalle zai kara fahimtar cewa 'yan bidi'a suna kara zaƙewa wajen kambama bidi'arsu da kuma ɓarnarsu kusan ma abin ya sha bamban da irin shekarun baya to wannan babu mamaki idan kana karanta manufofin waɗanda ba musulmi ba dangane da abin da ya shafi addinin musulunci akwai bincike da aka yi kuma aka tabbatar da ingancin wannan binciken cewa ƙungiyoyin kafirai na duniya musamman na yamma ƙasashen turai da amerika ah, ba tun yau ba suke ƙoƙari wajen gurɓata addinin musulunci sau da haka su sun kasa musulmi ma kashi uku kashi na farko su ne ahalus sunnati wal jama'a waɗanda suke cewa su suna bin tafarkin manzan allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa kashi na biyu su ne 'yan bidi'a 'yan ɗariƙu daban-daban na sufaye tun daga kan tijjaniya har zuwa kan kadiriya har zuwa kan irin su kashe bandiya da sauran ɗariƙu irin waɗannan ga sunan da yawa bila adadi da wannan shine kashi na biyu kashi na uku su ne musulmin da sunan musuluncin suke amsawa amma su gaba ɗaya irin ta turai ce to waɗannan haka suka kasa mutane kashi uku ko haka suka kasa musulmi kashi uku kashi na ƙarshe da na faɗa wanda musulmi ne a suna musulmi ne a riga to wa'annan dama su sun yadda nasu ne babu wani abu illa a ci gaba da riƙe su kuma a ƙarfafa su a kan su da suke yi na amsa sunan musulunci da baki amma ba a aiki ba kashi na biyu kuma da na faɗa na 'yan ɗariƙo da sufaye da makamantansu to a wancan tsari shine a ƙarfafa su kuma a ba su goyon baya domin ƙarfafa abin da suke yi na bidi'a saboda a rinjayi wannan ɓangare da suke cewa su ne a sunnati wal jama'a to saboda haka ba mamaki idan ka ga bidu'o'i suna ta daɗa yaɗuwa kuma suna ta daɗa ƙaruwa kuma ana ta kara abubuwa dai gashi nan iri-iri wanda a dacen a bidiyar ma ba a san shi ba to wannan shiri ne na waɗansu da suke ƙoƙarin yin haka domin su kashe ainihin abin da shine addinin musulunci tantagarya wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to kashi na farko da na fara ambata wanda shi ne manhajin ahlus sunnati wal jama'a a irin wannan shiri da waɗancan mutane suka yi da ƙungiyoyi to shi ne dole a yaƙe shi ta kowace irin hanya dole a durƙusar da shi ah, domin su ne ake ganin suke kan haƙiƙanin addinin musulunci to saboda haka kada a bari addinin ya bunƙasa kada a bari irin wannan imanin ya yaɗu a tsakanin mutane wani abin da nake faɗa tun watakila yana ɓoye mutane ba su san shi ba sai 'yan kaɗan to yanzu kusan abin ya ƙara fitowa fili ya ƙara bayyana yanzu haka a wayata ina da Ah, wani taro da waɗansu irin waɗannan shugabannin suka yi wanda suke tattauna irin yadda wato za a burkushe musulmi ahalus sunnati wal jama'a to a takaice dai sharrunsu yana nan da yawa amma allah tabaraka wa ta'ala ah, ba zai ba su nasara akan aikinsu ba yuriduna an yi yurfi onurallahi bi afwahihim Wai abu illa an yutimma nurahu walaukar har kafiru suna so su kashe addinin Allah su kashe hasken Allah da bakunansu Allah kuwa yaƙi sai ya cika haskensa ko da kafirai ba sa so irin waɗannan makirce-makirce da ake yi suna nan da yawa muna fata Allah ta'ala ya mayar musu da sharrunsu a kansu abin ya kai ga hatta wannan ƙur'ani da muke karantawa musamman kuma irin wannan bugu na saudiya wanda ake yin sa a madina to akwai lokacin da kungiyar kafiran suka nemi a daina ma buga wannan kur'ani saboda sun fahimci wannan maɗaba'a ta madina aikin da take wajen buga wannan kur'anin yana da matuƙar yawa yana da tasiri ta yadda kusan ka iya cewa wannan bugun ya yaɗu a duniya ba wata ƙasar musulmi da za ka je baka samu wannan ƙur'ani ɗan madina ba to ganin wannan tasiri haske cewa ya kamata ita gwamnatin saudiya ta soke ko kuma ta kashe wannan maɗaba'a da take buga waɗannan ƙur'anai to wannan kaɗan ne daga cikin irin makirce su muna fata allah ta'ala ya tsare mu sannan al'imam ibn abi zaidin al rahimahullahu ta'ala ya rufe wannan mukaddima tasa da cewa wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabihi wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa sallama tasliman kafira ya rufe da yin salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkan mabiyansa da matansa da zuriyarsa to wannan shine karshen mukaddima ta wannan littafi muna fatan abinda muka karanta tun daga farkon mukaddiman nan har zuwa yanzu allah tabaraka wa ta'ala ya samu amfana da haka ah, daga wannan kenan insha Allah ta'ala za mu shiga ah, wato matsaloli da suka shafi sha'anin tsarki da alwala da abubuwa kuma da suka shafi haka na ibada na fatan allah tabaraka wa ta'ala ya bamu dacewa cikin abin da muke karantawa a nan za mu aje karatunmu insha Allah ta'ala هذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته